annabi bajan Allah mai kaunar manzan Allah ko gana malamin zaki kaga mai abun mamaki malami da rigar saki kaga masu kambun aiki mai sirrin kumfa ya kunu da ya faɗa kawai Allah ke bashi saboda irin tsarkinsa to me zaka ce ga wannan hali da kake ciki da malam zaki ya fidda kai daga cikin wannan kangi eh wallahi wani ne dai ya zo muna zaune a ajiye keken sa bai mana sallama ba to shi kuma sai wani ya tafi da keken to shine ya samu kaina a wannan gidan kawai eh wallahi wace irin wani irin farin ciki kai yanzu a na ji daɗi sosai wallahi saboda Allah ya kawo wani bawan Allah daga wata ƙasa ya zo ya taimaka mana ya cire mu daga wannan ƙangin wahalar da muke ciki eh sunansa sunansa malam zaki to wace irin fatan alkhairi kuma za ka yi masa mun gode mai mun gode wa Allah Allah isa gaba wasu manya namu su ma su ga wannan abin su ma su zo su taimaka wa'anda suke cikin gidan nan to ga wakilinsa da ya saka a najeriya alhaji musa mai sana'a muna godiya ga alhaji musa mai sana'a allah isa shi ma lokacin ya zo yi wa mutanen da suka faka to kaga shi abin da yake magana kaga wani zai iya zuwa kawai waje bai sallama ba kaga fa'idar sallama ka ce salamu alaikum sannunku da allah ga ajiya ta ina zuwa kaga fa'idar shi kuma kawai zuwa ya kawai ya ajiye keke ya tafi to daga baya kuma tun da ba ajiya suka bayar ba ina ga tafiya ko kai ko sallah ko wani abun aka ɗauke kuma sai a ce ai abun nan ko to Allah ya kiyaye gaba Allah mai Allah ko gana malami zaki ga mai abun mamaki malami da rigar saki kaga masu kambun aiki mai amsa da yaro ka amsa ajiyar mutanen gana eh malam zaki ajiyar